إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد Katuna, lokacin da aka bijiro masa da ‘yan garmun dawakai masu asali da gudu a lokacin la'asar suna tsayawa a kan ƙafafuwansu uku suna ɗage ta hudun ba a gushe ba ana bijiro masa da waɗannan dawakai har sai da rana ta faɗi.